Duk al'ummar da ke tunƙaho da kanta dole ne ta yi alfahari da tushenta nahiyar Afirka na da ɗumbin al'adun gargajiya masu ban sha'awa da tarihi wanda duk da ci gaba da zamani ya kawo al'adun Afirka dole ne mutanen yankin su yi kafkaf da su. Hakan ya sa duk kusan yawancin ƙasashen nahiyar Afirka suka halara Abuja don halartar taron biki da baje kolin al'adu na nahiyar karo na goma na zanta da Malam Suleiman Malam Ango a rumfar ƙasar Kamaru. carpet da muka ka daga kamaru muka yi carpet da hannu muna nan kuma da su takalma ga su kuma su ruguna wanda ake kiran kabangondo wannan na mutanen kurmin kamaru ne kaga kujeran sarauta yanzu mutum shi a ce muka zai tafi dubai da je sai kujera kamar miliyan goma to gashi yanzu a kamaru in ka zo za ka samu kamar kujeran nan na su sarakuna a wajen mu kamaru da french ana ce tribalization wato mutum yana kishin abin da kake yi shi a je a bata suna ya ce abin da kake nan bai da kyau shi na ke bata wa duk duka kayan afirka na kuma zanta da dr aminu abdulkarim a rumfar kasar gambia mun kawo maku abubuwa dama daga gambia agogo kala-kala magunguna tamfofin da kuma irin galila da wanda mun riga madindinka a nan gida najeriya kuma na shiga rumfar jihar yobe inda alhaji madubukar ya shaida cewa jihar yobe ta zo nan taro da kayayyakin al'adun gargajiya da yawa kamar da kake gani da kama daga kayan kaba huluna tafafi manyan kaya masu zubi na hannu da sauran da sauransu gaskiya ne aladun gargajiya sai ja baya yake yara matasa yanzu yawa yawan ba san aladun su ba to irin wannan taro da ake yi na baje kwarin kayan aladun gargajiya yana ɗaya daga cikin hanyar farfaɗo da shi a rumfar jihar kaduna kuma malam yahuza abubakar ilu ya yi bayani kamar haka to mu a jihar kaduna kamar yadda ka gani ga kayayyaki nan da dama ga alama nan tamu ta kada da ka gani saboda mutane da yawa ba su ma san yadda asalin sunan kaduna ya samu asali ba to ita kada guda ɗaya kenan a hausa kadduna plural ne na kada to daga nan kadunan ma ta samu asali jam'i wannan ganga zan iya dan buga ta da gaske uwar gida joyce eberem babbar jami'a a hukumar al'adu da fasahan gargajiya ta najeriya wanda su suka jagoranci shirya taron ta kuma yi bayani kan mahimmancin shi da cewa there are so many reasons for organizing such an event. One of them is to be able to bring the people of African origin together. Ta ce akwai dalilai da yawa da suka sa aka shirya wannan taro. Ɗaya daga ciki shine a haɗo masu fasaha da al'adun gargajiya na nahiyar Afirka baki ɗaya a guri guda. Baya ga haka kuma iyaye ya kamata su nuna wa yaransu mahimmancin tushensu. Parents should be able to teach their children the fundamentals. Wannan taron haɗin kai yana da matuƙar tasiri ga tattalin arzikin al'ummar nahiyar Afirka baki ɗaya. Muhammad Sani Abubakar sashen Hausa Radio France International daga Abuja, Najeriya.